أو باب مذاكرة العلم باب مذاكرة العلم مبتدا با لاباري باب مذاكرة العلم مبتدا با لاباري بكوس أليس كذلك والخبر لا بد وأن يكون مقدرا طيب مذاكرة العلم فماذا يقدر خبرا أه؟ انتهينا من الباب مذاكرة العلم مرغوب فيه أليس كذلك؟ muzakaratul ilmi muzakara na ilimi in ai karatu ba sai a je a ajiye littafi ba sai a zauna kuma ana karantawa ana karanta saboda ya zauna cikin salaf akwai wanda ya ce in na je na yi karatu hadisi na koma gida na san matata ba ta fahimta abin da nake yi amma dan ya zauna kwakwalwata shin zaunar da ita muna ta yi za a iya gwadawa <laughs> قال أخبرنا أسد ابن موسى قال حدثنا شعبة عن الجريري أو جريري عن الجريري وأبي, س... وأبي مسلمة عن أبي نضرة أبي مسلمة أو أبي سلمة أبي سلمة abi maslama littafin nuska uku ne kowace na ɗauko zaga wannan daban wannan daban wani ma sai na bar su duka na gyara an abi nadra ana abi sayyidin al تذاكر الحديث فإن الحديث يهيد الحديث كوي مذاكر الحديث كرنت حديث كي تاد حديث يكي موسى حديث كوي كي تاد حديث هل فهمت قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تذاكر الحديث فإن الحديث يهيد الحديث قال أخبرنا أبو معمر عن هشيم عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث قال أخبرنا أبو معمر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد وابن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخبرنا أبو مسلمة يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد وفيه كلام أكثر من هذا قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أمر قال قال لي طاووس اذهب بنا نجالس الناس طاووس يقول مجي مزونا متاري mu zauna mutane mutane mu zauna muna mai gurma mu zauna muna قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا يعقوب ابن عبد الله القمي قال حدثنا جعفر بن أبي أبي المغيرة أو المغيرة أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم لك زين عبد الله عباس الله يكرم سيدايتي تذاكروا هذا الحديث في مذاكرا وانا حديث لا ينفلت منكم in ba kwa sai gudu zai kwace ba haka bane ba fa innahu laysa mithlu alqur'ani majmu'un mahfuz yace hadisi ba kamar alqur'ani bane da yake an hada an haddace to alqur'ani an riga an haddace shi amma hadisi fa yanzu ake ta yin ba a yi lokacin wa innakum in lam tazakaru hadha alhadith yanfalitu minkum yanfalit minkum ولا yaqulanna ahadukum haddathu ams. فلا أحدث اليوم كذا متي يجي أجي أنا يوم كذا تونا كرنت تدكوا حديثي تو يوم أهو تامنا يجي آآ آه، آه. بل حدث أمس حدث كو حدث حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا ولتحدث غدا كيجيا كيو كيبو بما أبن حديثي كي تو مذاكرة قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل بن علي قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ردوا الحديث واستذكروه أما يميت حديثي أي مذاكرة فإنه إن لم تذكروه ذهب ان باكو أما يميت أي سيتفي ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه kada mutum ya ce to ai wannan hadisin na karantar da shi kad haddathuhu marratan fa innahu man kana sami'ahu yazdadu bihi ilman wanda da ya taba ji in ka karanta zai karu ilimi wa yasma'u man lam yasma wanda yazo kuma ba ko ci ma ci ma zai ji قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا أبو عوانا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرة <coughs> وي مذاكرة راية حديث شيني مذاكرة قال أخبرنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته قال أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب ابن شهاب الزهري سيدي وجن لاربا قوي ينا يمس حديث ينا كرن karantar da su يكار حدث ابن kara قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا محمد بن فضيل عن العامش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك يعني اسماعيل بن رجاء في ترى ام مكرنتا مكرنتا لو يتترى سيار مكرنتا انا بسوني مكرنتا لوبا عندنا كراتو عندنا انا يكوب عندنا يجي تترى سينا موسى حديثي زاسو فهمت كوبا زاسو فهمت بشي انا مذاكره قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله شقري عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه kai musu hadisi wanda ke so da wanda baya so wannan magana ta sha bamban da karatun da muka yi shakaran jiya ko sati in ka karantar da hadisi ka she wanda yake so ko she wanda yake zai malamai suka ce kowanne yana da matsayin shi da niyya ke bambantawa bai ba ta nakudi aka samu ba fa innahu yasiru indaka ka annahu imamun ka annahu imamun يقرأ أه؟ كأنه إمام تقرأه أه؟ كأنه إمام يقرأ أو تنستجيب كما اللي من اللي كراتو اللي ما ينا كراتو ما يكي فاروها ينا كارها مي حدا وانك بايش أنا جيك مفا ينا كارها هل أخبرنا أبو معمر ومحمد بن سعيد عن عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم إن كنت جي حديثي لك وجم كوجي مذاكرة سكانون قال أخبرنا أبو معمر عن هشيم قال أخبرنا يونس قال كنا نأتي الحسن ممكن جي وجن إيه، ممكن جي وجن الحسن البصري فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا إمك أو تكرى تومك تفليسي مجمنا مذاكرة سكانم قال أخبرنا سرقة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن هنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا dan guda so ya karanta hadisi ya rawaito hadisi ya maimaita su uku kamar yadda manzon Allah ya yi magana sai ya maimaita su uku قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قال قد مات يتي مذاك إحياء الحديث مذاكرة راي حديث شين مذاكرة وقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أعيته في صدري كان قد مات يتي حديثي لو نيك رايا من أتكيزو جينا ودانا من تارس قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال كان الحارث ابن يزيد العقلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة إن سكي صلى العشاء جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح يزونا سنة تتو لنا فكه كان سأنكر عن الصلاة خير من النوم قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال سمعت شريكا ذكر الليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قال عن اثنين منهم لا باس بالسمر في الفقه ba na aisha ta ce rayi hukuta shi mala'iku mana bayan يتي اي ya ce انزل magana in zance مذاكرة na يتي باب الليل قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالصبر في الفقه باب لي في أي تتتور مسألوا لنا فقه وباين صلى العشاء قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إهيائها وي أزونا أزونا أنا تتور مسألوا لنا علمي أو أتيا ya fi كرايا raya wannan dare kana sallah قال أخبرنا أبو معمر ومحمد بن عيسى عن هشيم قال أنبأنا حجاج عن عطاء قال كنا نأتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مكجي وجن جابر بن عبد الله لمن إلي فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه ممكن تسيم جيمنا مذاكرة وابو abu zubair ya fi mu kiyaye hadisin jabir qala akhbarana marwan ibn قال سميت الليث بن سميت الليث بن سعد يقول تذكر تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ ابن شهاب الزهري يا انا ينا مال الشاه ينا الولا سيتنا الحديث قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح sai sauran nan zaune yana karanta hadisai yana ta haddace shi yana har sai da aka wayi gari qala marwanu ja'ala yatazakaru alhadith qala akhbarana abdullah ibn muhammad qala hadathana ibn idris an muhammad ibn ishaq an az-zuhri qala كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله yace na kasance in na hadu da ubaidullah ibn abdullah cikin manya manyan malaman madina فكأنما أفجر به بحرا أي إن حدد شيء kaman تكوني نجيب بفسا je fasa رواية فأنا ina يوان إلي منسا سيقول إلي iliminsa sai قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عثمان بن عبد الله قال كان الحارث الأكلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن الصائب عن أبيه روى عن أبي الأهوس عن عبد الله رضي الله عنه قال تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرة قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه يا فدا مع المجرين سلوكة دسكزو وجنش هل تجالسونا هل تتجالسونا كنا زمان سكانكم قالوا ليس نترك ذاك أي باما يدام دينا والناس كنا زمان ولا تتوناوا قال فهل تزاورونا أي هل تتزاورونا كنا زيارة جونا قالوا نعم ya aba abdurrahman yace e eh, innar rajula minna la yafqidu akahu fayamshi fi talabihi ila aqsa al-kufati hatta ya yace ɗaya mu ba in bai ga abokinsa ba dan uwansa ba sai ya tafiya har karshen kufa har ya je ga inda yake lafiya ko menene da ne ya shi lafiya قال فإنكم لم تزالوا بخير ما فعلتم ya yace ba za ku gushe ba kuna cin alkhairi matukan kuna yin waɗannan abubuwa قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال إمام الزهري آفة العلم النسيان وترك المذاكرة آفة العلم النسيان وترك المذاكرة إلا العلم كنا أمن تافوك علينا مذاكرة قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو أميس عن القاسم قال قال عبد الله رضي الله عنه آفة الحديث النسيان قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم عن حكيم بن جابر قال قال عبد الله إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاءته أن تحدث به غير أهله tozartar da shi kuma karbi kana yi ma wanda bai dace ba amma mutum ya dace to shi ke qala akhbarana affan qala haddathana hammad bin salama qala anba'ana abu hamza at-tammar an al-hasani qala قائلة العلم النسيان نفس آفة العلم قال أخبرنا عثمان بن عمر أنبأ قال أنبأنا كهمس عن ابن بريدة قال قال علي تذاكروا هذا الحديث يتي مذاكرا وانا الحديث وتزاوروا كزيرتجونا فإنكم إلا تفعلوا يدرس إما كم مذاكرة باكو زيرتجونا إلي من زي قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال سمعت سفيان يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب الزهري يقول أي لا أنا زماني ناي إلمي ناي كراتي ما كي عندنا كي na je الله فكأني كنت في شعب من الشعاب da na je na zauna da shi na ga ilimi yadda yake ta fitowa da shi na je sai ka ce cikin loko nike ma ni ban fito gari ba kifin rijiya kifin cikin rijiya kifin da na gani nake ai ai ai da na je na zauna da malami sai nake ji kamar da cikin loko nike ban fito gari ba babu ikhtilafil fuqaha babin da zo na bayanin eh, sabanin malamai malamai su ƙari juna ilimi yana da kyau ko ba shi da kyau za mu gani insha Allah قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال قلت لأمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لو جمعت الناس على شيء إنتي نافر ما عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد ميزي حنك حدا متاني أكم مسألة يعني فقال ما يسرني انهم لم يتخلفوا اي ني بزن جداري ما اتي لم يختلفوا بزن جداري اتي ما لم فيكو بس صاباني با اي صابانين ده سكاي دين الخيري ني قال شيء ثم كتب الى الافاق سي ربطا اكاي نان اي دي ان ده مالمي سكي اكاي والى الامصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم aika sakutu aka aika suna aka aika kowa su haɗu su kan abin da malaman su suka haɗu a kai a yi aiki da shi an fahimta malaman ƙasarku sun karanta matsala sun yi jima'i kan wannan matsalar sai kai ka zo ka ce a can ga yadda ake barka ka tashi hankali to a yi matsala in aka ce ikhtilafiya baka da nassi akai kenan ittihadi in akwai nassi ai ba za a ci zamani ba ko ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم babban magana ce magana ce da za ta taimaki ɗalib za ta taimaka ma mutum cikin rayuwa an fahimta قال أخبرنا يزيد عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إيه أبانا سوء أشي صحابا من الله بس يصاباني با ميسا قال فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة يجي أي إن سكي إجماعي كان أبو إن كبر شكابر سنة ولو اختلفوا إن سكي صاباني فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة وأن صحابي يجي كذا وأن صحابي يجي كذا يجي دو وأن كتوقع كاي دي دي أما سكي إجماعي كان أبو كبر وأن كتوقع أبو كبر سنة أم فهمتا؟ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن ليث عن طاووس قال ربما راى ابن عباس الرايا ثم تركه yace so dai abdullahi dan abbas sai kan je akan fatawa yana nan kuma sai ga abin da ya fi shi sai bar wajen sai ya dauki dai qala akhbarana al-hajjaj ibn al-minhal qala haddathana hammad ibn salama qala anba'ana hisham ibn urwa an urwa an marwan bin al-hakam qala yace qala li usman ibn affan yace sayyidina usman ibn affan yace mini inna umar radiyallahu anhu qala li shi sayyidina usman yace ni kuma umar yace mini inni qad ra'aytu fil jadd ra'aya ni ina ganin cikin matsalan kaka jaddi a cikin gado na ga wani ra'ayi fa in ra'aytum an tattabi'uhu fattabi'u in kun ga ya dace mun ku dauka ku dauka فقال عثمان شيء عثمان يجي إن نتبع رأيك فإنه رشد إن برأيك ديديني وإن نتبع رأي الشيخ قبلك ونئم ذو الرأي كان إن كو مكان رأي سيدنا أبو بكر شما ديديني قال وكان أبو بكر يجعله أبد صبر سيدنا أبو بكر أتكي مسألة مسألة الجدة أتكي نبون قالوا شياد وكي كاكا أمسأي أباني يأجيش شيني مسألة الجدة أنزو تكي فرائد إن شاء الله ذا ana jin yadda suke tafiya ko babun fil ard babin da yazo na al'ar hanya ce ta rawaito hadisi gashi yanzu ina karantawa ko eh muna karantawa to sai mutum ya zo wajen malami malami ya karanta mishi hadisi yayi ko ko ya dauko ce zai karanta malami. ya in ya karanta malam ya ji ya tabbatar da shi shi ma ya yi yana da izini ya zai rawaito wannan shi ne al'ar ke da ko to za mu ga misalan da ya kawo in sha Allah قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال يتي عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي na zo wajen malami na sha'abi na kawo a hadisan da suke dangantaka da fikihu na karanta mishi na karanta mishi eh, eh, ya eh, min ijaza ya ce jiga karanta ba malamin ya karanta mishi ba a'a shi ya karanta malamin na ji yana shaurara ya ce je karantar ba ya yadda ba kenan to malamai wani suka ce da malam ya karanta maka da kai ya karanta malam ya yadda da shi duk daidai ne dan lokacin da kai karanta an kai kuskure malam zai gyara قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لأمر بن دينار أسميت جابر بن عبد الله يقول نفد مع أمر بن دينار كاجي جابر ينا فدتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام kaji manzo Allah yana faɗa ma wani mutum da yazo zai shige cikin masallaci yana rike da kibiya yace ka kama kaifin ba amsik bin saliha qala na'am yace eh naji wannan duk arz da ake ce al'arz da ake ce da su yace eh naji to ya tabbatar mishi ke daidai yake da shi ya faɗa masa قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن ابن القاسم نافد مع عبد الرحمن ابن القاسم المالكي أسميت أباك يحدث عن عائشة kaji mahaifinka yana hadisi daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbilu wa huwa sa'im qala na'am kaji mahaifinka yana cewa manzo Allah yana sumbar da nana aisha yana azumi yace eh na'am naji to wannan magana da yace eh na'am naji da shi ya karanta ma almajirin ko almajirin ya karanta mishi duk daidai ne قال أخبرنا الحسن ابن أحمد قال حدثنا مسكين ابن بكير قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور بحديث فلقيته منصور يا رمتوني حديث سينا حدود الشيء فقلت أحدث به عنك حديث لك رمتوني إن نجينا رويته لغيرك نجينا وجنك نرويته قال أوليس إن كتبت إليك فقد حدثتك a'a baka san cewa in na rubuta maka na yi maka hadisi bane ba qala wasa'altu ayyuba as-sakhtiyani فقال مثل ذلك نتما أيوب السختياني من يحديث كنا شيش باتي إيه قال أخبرنا زكريا ابن علي قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال عرلت عليه كتابا فقلت أرويه أنك ما karanta littafi a wajen shi رويت ce ومن حدثك به غيري قال ومن حدثك bi غيري ce اكو بندني اكو ni akwai wanda حديث فزي wannan hadisi dan sai قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا داود ابن عطاء مولى المزنيين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء أنجليكم وإن مسألة إن كشكت في مصطلح الحديث ذاك أنا تتشيني ناشي أتشيني kaga ya ce duk ɗaya ne قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء يزلنا كرنتا وأنا مكو حديث sai ka ɗauko littafin ka zo zan karanta na ce to karanta ka karanta na ji na ce tafi shi ke na yayi to shi da ni karanta ma da kai karanta da tabbatar kenan قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى أرض الكتاب والحديث سواء وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه كان يرى الأرض والحديث سواء مالك باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم متى يفتوى yi fatawa ko sai kuma yanzu ya ce ai ga abin da manzon Allah ya faɗa to sai ya bar abin da yake gani din nan ya ɗauki abin da manzon Allah ya faɗa shine daidai ana fahimta قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن العامش قال كان إبراهيم يقول يقوم عن يساره فحدثه عن سميء الزياد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به ya ɗauko magana ne da yana fatawa in mutum biyu za su sallah mamu da liman su biyu mamun zai tsaya hagun liman sai ya ci abdullahi dan abbas riwayan da yake bitu inda khalati maimuna da daddare da ya tashi sallah shi zai tsaya gefen hagun manzo Allah sai manzo Allah ya dawo da shi na maryam dama to da ya ji an ce manzo Allah abin da ya faɗa kenan sai bar wancan fatawan shi ma yake dama zai tsaya قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون ابن المغيرة عن عنبس ابن سعيد عن خالد بن زيد الأنصاري عن أقار بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة قال نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين سيدنا عمر يتارى جماعتي نغمى كده الله wa ya ji abinda manzo Allah ya fada dangane gane dan tayi a cikin ciki an kashe shi me za a biya فقام المغيرة ابن شوى فقال قضى فيه عبدا أو أمة yace hukuncin da manzo Allah ya mamun kan karanta ba an manta da su ne ana tune sai ce ga abinda manzo Allah ya faɗa fana an nasu aidan sai ce ya saki kuma tambayar su faqama al-maqdi alayhi maqdi lahu sai wanda aka yi hukuncin aka ce a bashi sai ta shi faƙala sai ce na biyu sallallahu alaihi wasallam li abdan au amatu yace da haka ya faru manzon Allah ya zartar da hukunci a bani bawa ko baiwa fada shaɗar nasa aidan sai sake kuma magiya ta uku faƙamal al alaihi sai wanda aka zartar da hukunci a kansa shi aka ce biya ɗin وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أما فقلت أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ديفد أبو ديفد أكا ديفد أبو زا الله زاك زنت دهكونشي أبياك زاك زا وند بي وند بي كارب ديفتو بيشوا بيشابة أنت أيد أنت كني أتي أبيا جي زاك ولا نتكا بهم ما جنابا وإن تطله فهو أحق ما يطل إنك إنك سريع كشي باشي ده بزاد بياجي يا با يا ده شيء ده تايني bai magana ba bai ci bai sha ba mana yana ganin bai isa ba kenan fahawa ko fahamma fahawa ba fahamma fahawa wata nuskar fahamma fahamma nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in ma'ahu fa qala ashi'run da ya ce mai ata fi dan ma ma kaza bi kaza ya jiro magana sai manzo Allah ce waka kake shiryowa laula ma balagani min in nabi sallallahu alaihi wasallam ja'altuhu diyatan bayna diyatayn yace ba dan naji hukunci da manzon Allah yayi ba da na saka da na da na yi hukunci na mahallu shahid shine kana da ra'ayi ko kana da fatawa ko kana da ijtihadi kana jin abin da manzon Allah ya fada ko yayi sai ka zakatar da shi تيمما أنا إلي دل روحه إذا جاء الماء بطل التيمم قال أخبرنا سعيد بن عامر قال كان سلام يذكر أن أيوب قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك معلمك فجالس غيره ولا ما أولين سكس سكس إن كان أصلا كسان كسكور مال منك تجيك جيوان مال منك إن كان أصلا كسان كوكر مال منك ka je ka ji wani malamin ka auna قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت yace مي زونا مي مذاكرة مكة makka يموت أو mutu أو wata matarsa tana wata kaka yaushe ne za ta yi takaba randa ya mutu ko randa labari ya iso mata fakultu iddatuha min ya ci al halkabar wanda ce ai iddanta zai fara ne daga randa labari ya zo mata ya mutu bayan wata hudu ko biyar ko shida sai labari ya zo mata sai ta fara idda yanzu li qawli al-hasani wa wa ashabina saboda Alhassan wa mazhabin su kenan قال فلقيني طلق ابن هبيب العنزي فقال سيتي ونن باو الله بابا ما لم يحدد سيتي انك علي كريم وانك من اهل بني من اهل بلد العين اليهم سريعه اي كان هذا متنشي اما كي غيرك اكوي ميتا دايوا واني لست امن عليك ني بزاق امنشي دكاي با za a biya lafiya ka kalau menene da menene Kala. wa innaka qulta qawlan hahuna khilafa qawli ahli albaladi wa lastu amanu gashi kai magana yanzu bai dace da mazhabin mutane ba fa qultu wa fi hadha khilaf wa fi za khilaf ikhtilaf sai nace akwai sabani a cikin wannan mas'ala qala na'am iddatuha min yawmi yamutu yace ai iddar tana farawa ne daga ran da ya mutu ma'ana mutum ba shi eh, ya mutu wa nuri sai bayan wata hudu da kwana goma ko wata biyar matan shi ta samu labarin cewa mijinta ya mutu ya rasu ta gama ta gama ta gama ta gama wancan mazhabin daga yau za ta fara ta gama wanne ne wace fatawar fi karfi ne mm, ta ta na faruwa ne min yau mu ba sharaɗi ba ne sai ta sani ta sani ko bata sani ba daga ran da ya mutu ta fara takaba kenan bata sani ba bata kiyaye na dabbar kaba ba don bata sani ba ya ka zo aka ce ai ya rasu bayan wata uku ko shi wata wata hudu da kwana goma ko wata biyar shi kenan ta gama ta kaba sai ta je ta yi aurenta falaqitu sa'id ibn jubair fasa'altuhu sai na hadu da sa'id ibn jubair sai na tambaye shi fa qala iddatuha min yawmi tuwfiya yace iddanta na farawa tun daga ran da ya mutu وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم من يوم توفي وسألت أتى بن أبي رباه فقال من يوم توفي وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي وسألت محمد بن سيرين فقال من يوم توفي قال وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي وسميت عكرمة يقول من يوم توفي قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي قال حماد وسميت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود قال من يوم توفي قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي ثم يسا أكتي أنج أليتي من يوم يأتيها الخبر أكتي إن لاباري يزود الشك in labari ya zo ya ki ne ai ya rasu lokaci kaza shi ke nan min yomi tuwofi ya ke amma mijinki ya rasu amma kaman kaza amma kaman kaza amma kaman rana kaza kaman wata kaza ba tabbas to sai ta fara daga ran da ta ji labari da ake nufi ke amma matsala ya zo mata yanke muna cikin watan azumi ya rasu yau kuma muna cikin watan sallah ko watan rabiul awwal magana ta kare sai ka dauki duk wayannan min mai tuwfiya mai yawmi mai min yawmi tuwfiya باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره malami ya yi zantar da fatawa ko yana fatawa da abu sa'an nan kuma ya ga abin da yafi wannan to ya za a yi قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم ابن مسعود قال أتينا عمر في المشركة فلم يشرك منذ وجد سيدنا عمر في مسألة المشركة إما مسألة تتكين قالوا فلم يشرك بإبات قوميبا ثم أتيناه العام المقبل فشركة بديكم سيمك ذو مش سيتشنغ وانت سي سيساك إبات قالوا فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه بارده كذو مكذبت ده كنشي حكا بكتفين wannan ma mu hukuncinmu ne a yi aiki da shi ba magana ta kare ba babun fi i'zamil ilmi babin da ya zo na girmama ilimi ka ya fadi ko قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا حجاج الأسود قال قال ابن منبه كان أهل العلم فيما مضى يدنون بعلمهم على أهل الدنيا yace malamai da suna ruwa ma ilimi da ilimin su ne a wajen ahalin duniya in yana da ilimi ba ruwan shi da sarki ko gwamna ko mai mulki ko mai kudi ko menene kaje kana ta bashi ilimin ka a'a shi ma yana rike da ilimin shi ne shi bai rena bai wanda Allah ya mishi ba mai mulki yana da mulkin shi mai ilimi mai kudi yana da mulkin shi kai da Allah ya ba ilimi sai ka rera bai wanda Allah ya baka kaje kana neman bai wanda Allah ya baka sanadiyya wannan sai ka zubar da martaban ilimin ka fayarghabu ahli dunya fi ilmihim fayabdhuluna lahum dunyahum wa inna ahli alilmi alyawm yawm yace malamai da suna kare darajar ilimin ne shi sarakuna da masu mulki sai ga suna son ilimin gashi kuma malam yaki ya zo malam yaki ya yi in sai ku bashi kuɗi da yawa ku yi mishi aje a mutunta shi aje a yi mishi komai da komai saboda ya kare mutuncin ilimin shi shi kuma suka ce me wa inna ahlal ilmi al-yawma bazalu ilmahum li ahli duniya? malamai yanzu sai su dauki ilimin aje wajen wane ne masu mulki bai ce yana so ba baya bukatar ka da gemunka da rawaninka da menene mai mulki mai kudi mai siyasa wallahi ba son ba. in ka zo wajen su ka takura musu ne to amma sai a yi maka mujamala ai akar maka lawa ai kaza kaza kaza sai ga mutum ya sake na ai hadisi ya ce kaza ai mas'alar haka take ai mas'alar ana ana faɗa masa abin da hankalin shi zai kwanta to ce wannan shi yasa malamai suka rena da shi yasa masu mulki suka rena da malamai ba sa son ilimin su kuma ba sa ba su kayan su fasahida ahlud dunya fi ilmihim fadannu alaihim bidunya ana gani amma yanzu wani lokaci bai kai wannan ba da hakifi lokaci zai zo ke dauko قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر ابن الكميت قال حدثنا علي بن وهاب الحمداني قال حدثنا الضحاك ابن موسى قال يجي ورما لبي مر سليمان ابن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان يا وجه زاش مكة سيبيو مدينة صرت خليفة كده فأقام بها أياما سيزونا مدينة وانكي فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزو مدينة أفوي ون ون صحابي فقالوا له أبو حازم أفوي إيه، ما لما أفوي أبو حازم فأرسل إليه يتيكوشي أتي يزو فلما دخل عليه أبو حازم يزو أبو حازم بيتاشي يجي وجيشي وسيدي نيميشي sa'an nan sai ya zo to za mu ji abin da ya gudana insha Allah na hu ya abu hazmin ma hadha jafa ina zo ya ce ya abu hazmin wani irin wulakanci kenan wani irin wulakanci kenan a ce mun shigo <laughs> mun shigo ba daga ba ka zo ba wani irin wulakanci kenan kala abu hazmin ya amiral mummina wa ayyu jafa'in ra'aita minni wani wulakanci ka gani da gare ni ala atani wujuhu ahlil madinati wa lam ta'tini duk manyan manyan mutane manyan mutane madina wanda aka zo duk su zo mai kai baka zo ba dan me qala ya amiral mu'minina yace ya kai amirul mu'minina u'izuka billahi an taqula ma lam yakun ina neman ma tsari daga Allah ka fadi abin da bai kasance ba ma araftani qabla hadha al-yawm wala ana ra'aytuka baka san ne ba sai yau kuma da ni ban taba ganin ka ba to ta so in zo in sha wulakanci ma arafta ne duk taron da za a yi wajen mutuwa ne wajen menene da menene in dai akwai ɗan siyasa da manyan ɗan kasuwa da masu kaza kaza wallahi dan kaje da gemu ture kaza ya duwa ya san kawai ke me zaka bayar ba haka bane ba yace ya amiran mu'minin da baka sanni ba baka taba gani na ba ni kuma ban taba ganin ka ba bai ce ban san ka ba don ya zai kuskure don ya san shi don ya ji ya san amma bai taba ganin shi ba ni kuma ban taba ganin ka ba wala ra'ayi qala faltafata sulaiman ila muhammad ibn shahab az-zuhri yanzu eh, amirul mu'minin shi wai gurin ibn shahab az-zuhri don ya ga malamin da gaske ke فقال أصاب الشيخ وأخطأت yace malam yayi daidai ni nayi kuskure don hujja da hujja ko قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت شي أمير المؤمنين يا أبو حازم me yasa muke kin mutuwa ne قال لأنكم أخربتم أخربتم الآخرة وأمرتم الدنيا سبود كنروس الآخرة كجار الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب إسا باكو أسون كتاشي لغاية إندك كجينا كجي إندك كرانا جوابي قال عصبت يا أبا حازم في كاي دي دي fa kaifal kudumu gadan ala Allah yace to yaya za a gabato zuwa wajen Allah gobe ranar lahira yaya za a yi qala amma al muhsinu falqal ghaib yaqdumu ala ahlihi mutumin kirki kaban mutum ne ya doguwar tafiya ya dawo cikin iyalansa ba murna za a ta yi ba wa amma al musiu fakal abiqi yaqdumu ala maulahu amma wanda ba mutumin kirki ba ga mambar bawa ne da ya gudu ma ubangidansa yanzu aka dawo da shi dole zai ji daɗi fabaka sulaimanu wa qala sai khalifa ya kuka sai ce laita shiri malana inda ba ya ce ban sani ba me muke da shi wajen Allah qala sai ce yadda za ka yi ka abin da kake da shi wajen Allah a a'rid amalaka ala kitabin Allah ka bijiro da aikinka ka gwada aikinka a cikin littafin alkur'ani ka gani ina kake kala wa ayya makanin ajiduhu ina zan samu inda zan auna aikina kala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim sulaiman fa سليمان rahmatullahi ya aba hazim to ina jin kan allah قال أبو حزم رحمة الله قريب من الموصلين أنا أجيب أن مناظرة قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم وليني يفي درجة cikin الله Allah قال قول المروءة والنهى ما سو hankali da قال له سليمان يا أبا حازم فأي الأعمال أفضل ce ce ya abu hazimin ya abu hazimin wani aiki ne ya fi kala abu hazimin ada'ul fara'id na bil maharib ada'ul fara'id na bil mahari, yin abinda Allah ya umurce ka kuma da kauce ma abinda Allah ya hana ka kala sulaimanu fa ayyu du'a'i asma'u yace ki wace addu'a Allah ya fi shaurare fi ji kala abu hazimin du'a'ul muhsin ilaihi دعاء المحسن إليه للمحسن الدعاء ودك كوتا تاما يما الدعاء يتي الله يساك هذا الخير قال فأي صدقة أفضل يتي وتصدقة تتفي قال للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى كبا ba wanda ba shi da sa'annan kuma juhudul mukalli kokarin wanda ba shi da da yawa ɗan kaɗan da ke akwai ka ɗauka ka bayar ba sai kana da da yawa ba ko dubu biyar ne da kai ka da dubu biyu ka bayar dubu ɗaya ne da kai sai da naira ɗari uku ka bayar juhudul muqall amma yace wa da'i manta tawalku sa'annan ba gori qala fa ayyul qawli a'dalu sai ce wace magana ce tafi adalci qala qawlul haqq inda man takhafuhu aw tarjuhu ka fadi gaskiya wanda kake tsoron zai kama ka zai zai maka azaba ko kuma eh kuma kana kana kaunar shi kana kwadayin ya baka abin duniya shine abin da kike qala fa ayyul mu'minina aqyas wani mu'mini ne yafi hankali cikin mu'minai qala rajulun amila bi ta'ati llahi wa dalla an-nasa alayhi wanda ya bi Allah kuma ya nuna mutane bin Allah قال فأي المؤمنين أحمق يتي تكم مؤمني يوانين واوا قال رجل إن حتى من في هوى أخيه وهو ظالم فباء آخرته بدنياه دام منظور الله صلى الله عليه وسلم شركم من باء دينه بدنياه وشر من ذلك من باء دينه لدنيا غيره شرك ما في شرك وان sayar da addini saboda duniya ya bada addini shekar duniya wanda ya bi shi muni kuma wanda ya salwantar da addini shi saboda duniyan waninsa shi zai zauna kan kujeran shi zai mulki shi zai tara abin shi don za ka je kana zubar da mutuncin ka inda ce kai ne kake yi ma kanka laifi ne kuskure ne amma yana da ma'ana kana nema ne amma kana yi kana narkar da addini ka kana bata imaninka saboda duniya gaire shi ya sa in ma abinda ake so ya samu Allah ba zai muwafaka ka ji daɗi ba ko ya sa ya yi maka abinda da kake so ba don komai sai Allah ya hore ko qala lahun sulaiman asabta fama taqulu fi ma nahnu fihi lokaci ya ci ko eh mun a ah, lokaci dangogin masifu cututtuka ka ka za mu yi talauci bakin ciki da gajeren kamar ya Allah maraukin sarki ka yaye mana Allah ka saukar da albarka a wannan kasa mai albarka Allah ka farfado da kasuwanci a wannan kasa mai albarka Allah ka bamu damina mai albarka ya Allah maraukin sarki ka ga yadda ake zubar da jinin bayanka yadda ake wulakanta dan adam ya Allah ka yaye mana wannan hali ka canza ya zamo kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa Allah ma jina fi man hadait wa afi na fi man wa tawalla na fi man wa barik lana fi ma wa qina wa sirf anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la man adayta tabarakta rabbana wa wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم